الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون أحمده سبحانه وتعالى وأشكره على ما أولانا من النعم وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسوله وعبده صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أيها مسلمين yau kudubar mu tana magana akan nau'o'in jihadi kuduba ce ta 66 a cikin wannan masallaci na abi hurara ta radiyallahu anhu idan ana batun nau'o'in jihadi wannan zaɓe da muka tasan ma yana daga cikin nau'i na jihad da za a yi jihadi domin ƙarfafa musulmi da kuma musulunci da kuma ƙoƙarin rubuta kahirci da kuma kajirai. a bayan Allah mu sani daga cikin sunnonin Allah mai girma da ɗaukaka da kuma hikimarsa ya sanya wajabta wa musulmi jihadi sannan ya sanya jihadi din ya zamo farilla kifaya idan wasu suka fita jihadi sun yi sama waɗanda ba su fita jihadi ba amma akwai wasu wurare guda hudu wasu lokuta guda hudu wannan jihadi ya zama fardu aini akan kowane musulmi da maza da mata yara ƙanana da manya da tsohi da matasa da masu lahiya da marasa lahiya ma duk gwargwadon yadda kowa ke iyawa da gudunmuwan da zai bayar wurin wannan jihadi waɗannan wurare guda hudu shi da annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wannan hadisi ya ambata mana wuri guda ya ce wa idan sun firtun fanfiru idan sarkin musulmi ya rubuta sunan ka cewa wani fita wurin yaki to ya zama farzu aini akan fita wurin wuri na ɗaya kenan saboda haka duk wanda za a rubuta sunansa to bai da uzurin da zai bayar sai idan akwai wani uzurin da ya fi wannan uzurin kamar yadda aka rubuta wani cikin jihad ya ce manzo sallallahu alaihi wasallam an rubuta ni cikin masu fita yaki amma ga matata za su kuma aikin hajji ya ce to dakatar da aikin hajji ka bi ta kuje ku yi aikin hajji tare ka dakatar da jihadi domin aikin farilla za ta yi sannan kuma Allah ya hana mace ta je ta yi aikin hajji face sai suna tare da zuma haraminta shari'a ta hana ta tahiya face sai tare da zuma harami saboda haka an hita kai cikin masu zuwa yaki ka je ka raka matanka ku yi aikin hajji a wuri na ɗaya kenan sa na wuri na biyu a lokacin da makiya za su lullube ƙasar musulmi sai yi musu ƙawanya sa su tsakiya ba su da damar hita wani bai da damar shigowa to a wannan lokaci ya zama farbo aini a kan kowane musulmi ya tashi ya jihadi bawa ba zai nemi izinin shugabansa ba mata ba za ta nemi izinin mijinta ba yaron gida ba zai nemi izinin uban gidansa ba sannan tsoho gwargwadon in shawara zai bari ya bayar ya zan kudu aini ya bada wannan shawara in bai iya tashi mara lahiya in bai iya tashi in akwai dabarar da zai bada wata shawara to ya zama farko aini a kan shi ya bada wannan shawara a wannan lokacin domin babu yadda za a yi wannan yaƙi ne na kariyar kai yaƙi ne na neman ije wani bala'i wanda ya faɗo wa musulmi to halin da muke a cikin najeriya kenan a wannan lokaci da muke dangane da wannan zaɓe da muka ma ba wai ka kahirai suka yi muna ba suna nan cikin garuruwanmu suna nan cikin gidajenmu suna nan cikin ɗakunanmu idan mun sani ma ko ba mu sani ba in mun ɗauka haka nan ko ba mu ɗauka haka nan ba kuma yaƙar mu suke yi a cikin garuruwan cikin gidajen cikin ɗakunanmu duk lokacin da muka buɗe talabijin sai mu yi ta gani na irin farfaganda da suke yaɗawa wasu manufofinsu da suke suɓu da baka su faɗi ba tare da an tambaye su ba Allah ya bayyana da wasu daga cikin asiransu daga wannan ɗin Allah ce wa masu fi su dohun akbar abinda zukatan su koye na miyagun manufofi game da musulmi Su akbar wannan shine mafi girma bisa ga irin yan asirai yan kaɗan da kuke ji ku san cewa waɗannan kahirai a ce tanadi suke mana tanadi na gaske to abinda zukatansu suka ɓoye sun yi saboda ta a wannan lokaci farzo aini ne da yake an riga an gama an san ƙuri'a farzo aini ne ga duk wani musulmi ya zai ya an shi ƙuri'a zai abin nan eh, zaɓe wanda ya anshi kuma ya zama fargo aini a kansa ya je ya zaɓi mace kai namiji wajibi ne ta nemi izininta amma kuma baka da dama hana ta haka manzo sallallahu alaihi wasallam yace la tabna'u ima Allah masajid Allah kar ku hana ba matan ku bayan Allah zuwa masallacin Allah domin sallah Umar ibn Khattab radiyallahu anhu matan Atika sai ta zo ta ce wani ina son zuwa masallaci don wani ne ta nemi ta nemi izinin su don cewa la tamna'u Idan su din an ce su zo su nemi izini kenan su matan idan suka nema kuma kada ku hana su kuma kasa khattab sai ya shiru bai cewa tahi bai cewa ta tahi sai da ce to tahi a zai sai in ka bude baki ka hana ni shi ko bai hana ta don ba